Jama'a assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da zai yi dubi dangane da gasar cin kofin duniya na mata da ke gudana a Faransa. A cikin wannan shirin mun ji ta bakin wasu daga cikin mata da ke shawar kwallon kafa da kuma ke taka leda a ɗaya gefen. Bayan haka za mu je irin wainar da ake tuyawa biyo bayan sanarwa daga hukumin Nijar na shirya zaɓuka a hukumar kokowa ta ƙasa. da soma shirin za yi ta taki zuwa faransa kasar da ta karbi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na mata tsawon wata daya kungiyoyi 24 ne za su dama da junansu yayin da wasu daga ciki suka soma shiri na dawowa gida kasancewa sun kasa samun nasarori da suka dace don ci gaba wasu daga cikin wasanni da aka yi a jiya alhamis australia ta lalasa brazil da ci uku da biyu yayin da china ta doke afirka ta kudu da ci ɗaya mai ba haushi faransa mai masaukin baki wacce a karawa farko ta tasa kore ta kudu da ci hudu da nema a wannan rukuni na farko gode najeriya ta samu kanta wacce kuma kasar norway ta lallasa ta da ci uku da nema a wannan rukuni na farko ko kuma rukunin a faransa ke a matsayin na farko da maki shida norway da a mataki na biyu da maki uku nigeria a mataki na uku da maki uku yayin da koriya ta kudu ke a mataki na hudu ba tare da ta samu wani maki ba muna dai kasar ta faransa inda ake ci gaba da gasar cin kofin duniya na mata to domin jin halin ta yadda mata ke kallon yanayin da yan uwansu mata suka samu kansu ta bangaren kwallon kafa muka tuntubi amina sarkin alaru gadi dai abin da take cewa eh, Eh na gode da wannan dama da kuka bani ta tofa albarkacin bakina. Lalle an samu ci gaba kwarai kwarai kwarai. An samu ci gaba tun da da abin da muka gani maza suke yi na kwallon kawa yanzu kuma gashi an mata suna yi wallahi lalle an samu ci gaba sosai ma aka samu ci gaba tun da gashi mata a Afirka ma an samu ekip da aka tura na kwallon kafa. kinan mun samu ci gaba. To Amina Sarki Alaru lalle kin tabo irin ci gaba da aka samu to ya kike kallon yanayin da wasu kasashe ke ciki yanzu haka kama ma daga Nijar kasar da kike ciki yanzu haka. Nijar ma insha Allah Nijar ma muna nan mun samu ci gaba bisa wannan tun da yanzu haka a Nijar mu ma muna da ai ekip ekip na mata wanda suke yin kwallon kafa kenan mu ma insha Allah ba mu hiddata maha ba mu ma insha Allah wata rana za mu shi ko da na hufte ta Afirka insha Allah in muka je insha Allah kadan kadan kuma ayi mun je ma babban um, kwallon kafa na duniya za a yi cewa kenan akwai batun ci gaba bangaren kwallon kafa mata a Niger kwa malam abdullahi nijar ma akwai ci gaba bisa irin wannan tunda mu kan kanmu yanzu in ka diba a nijar ma akwai makarantu wanda aka buɗe na abin gana kwallon kafa akwai su insha Allah mu ma insha Allah muna neman ci gaba kuma muna neman taimako ga gwamnati ya sa mu mu ma mu ci gaba bisa ga irin wannan makarantu tunda akwai su insha Allah a Niger ana yi mm, ana ba da irin darasi haka na kwallon kafa ai mu ma muna da ekip ekip Amina Sani sarkin Alaru wani kira gare ki zuwa iyaye a zaman da ake yanzu haka kiran da gare ni sai in ce uwaye kamar su yarda kwa kasu gani kamar kamar rashin aiki ne ka san wasu iyaye sai su ce kawai yi kwallon kafa na ba aikin maza ne ba aikin mata bane kenan mu duka aikin da maza suke iya yi mata suna iya yin shi kinan iyaye su gane wannan ba wani abin gani mu yanzu yanda zan gaya maka ma a Nijar eh, kanun mutane sun waye bisa ga wannan babu matsala insha Allah wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausan Radio Faransa International RFI Hausa na kuma ji ta bakin ɗaya daga cikin 'yan wasa a jamhuriyar Nijar da aka sani da sunan Aishatu Messi ta amsa wasu daga cikin tambayoyin wakilinmu daga Maradi Salisu Isa wasu ne mu ce mun gode mu Allah mu a ce matsayin yau mata sun kai wannan buga kwallo ta duniya ai sai dai mu ce alhamdulillah kenan wata rana muna sa ran mu ma wannan wuri ba zai taɓa ce mu ba za mu yan leƙa shi ganin cewa yanzu kwallon mata kwallo ce da ke da kwallo ce da ba a saba ganin ta ba a nan cikin mu kama ku da ke yin ita wannan kwallo ta kafa kama akwai kalubale da kuke fuskanta eh a da dai ya yi yawa amma ga yanzu ya rage saboda hmm. gaskiya yanzu yawanci inda ba haka karkara ba a dai haka jihohi dai hmm. gaskiya sun san da mata na buga balo sun sani sosai ma kenan zuba babu wata matsala to gaskiya ko akwai ta kaɗan na ce hmm. ba da yawa ba kamar su annan harko harkon abin ba yana kawo harko wajen su ka kamar ke wani hanyoyi ke gaza abi domin a ce kwallon mata ta bunƙasa e to yanzu gashi dai kwanaki Niger ta je Cote d'Ivoire mhm. sun buga wasa kenan sai mu ce alhamdulillah Niger ita ma eh kenan gaba gaba muna sa ran ma mu tai kufu din wanda din hmm. to ganin cewa kamar eh, an yi mu Niger har sha biyar ba ke ga kamar a kwallayen sun ya eh to ai eh, an ce horko hmm. horko horko ci wannan duka bai sa mai da kuraje mm. magana ci gaba ce tunda mun ai omu ne mata suka ci mu ai ba wasu ba ko mm-hmm. kenan mu ma gobe sha Allah muna sa ran mu ma mu ci wannan ci da an kan mu ma mu rama shi kina ga kenan yanzu dai kamar ke takamaimai yaki wani hanyoyi ga za a bi domin a bunƙasa wannan kwallo ta mata eh matsalolin mu na Nijar kamar rashin gamuwa da juna ba a cuɗaya ko da wushi mm. sai a ce daga hutu ba kansu sai ba kansu ake yi shi ke kamun wannan matsalar da kana ana cewa muna haɗuwa ko da yaushe ko wani ƙarshen wata ko kuma dai hakan gare ko kuna da shampiyona na haka eh eh ana yi a kowane lokaci ana haɗuwa hmm. ana ko kuma ana jawo mata amikar can waje muna haɗuwa da su yau da gobe an kasan juna an kasan masu don an da ba su kenan don wannan ta haɗa ba za a ورشيد اللابو بالوني سمعنا جيراننا تيكي تاكا دقا دقا كلشي باغي الكوب تكون ديالا لا فول كاملة راها واجدة تيكي في الجيب شادي طريق القاهرة هي اللي غتسمعنا Super on y va pour la victoire C'est l'Afrique qui gagne, marquons l'histoire oh na na na Yes, oh na na na For Africa, oh yeah yeah yeah Yes, oh yeah Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Bayan fagen kwallon kafa za mu leƙawa fagen kokowa. yayin da hukumin Nijar ke cikin shiri domin sabunta hukumar kokowa ta ƙasa. Masu ruwa da tsaki a harkar kokowa a ƙasar na ci gaba da nazari don gano mafita bayan rushewar wannan wasa a ƙasar. Abdullahi Hassan da aka sani da lakabin Abdi Sida da ya taba rike mukamin shugabancin hukumar kokowa a Nijar ya yi mana bitar halin da kokowa a ƙasar ke ciki yanzu haka. Eh, game da wannan tambaya wanda ka yi lalle fisbillahi duk 'yan Nijar sun gani wannan shekaru baya kokowa ta koma baya. abin da ya sa ta koma baya shine kaman kada kan kana gani mutane suna son kansu wanda suke manki kokowa kokowa ana yi ta ne dan kamar mutane masu kallo su zo su yi kallo abu a yi shawa mai ka gani wannan shekaru da sun ku wuce kokowa sai kokowa na takobi sai kokowa na takobi kenan kokowa koma baya in an gani kuma wajen eh, kara da aka yi da kasashen waje kullum mun fara koma baya. To Abdullahi Hassan ka yi magana cewa kokowa a Nijar an fuskanci koma baya za a iya cewa farin jinin kokowa ya soma durƙushewa? Wai wannan farin jini kamar in mutane sun komo sun yi nazari sun gyara hanyoyi da za a samu wannan kudaje ka ganin shekara fudu wanda mun ka jagoranci shugaban eh, kokowa a Nijar mun yi kamar contrat de partenariat da wasu kamfanoni kenan ko da wani lokacin a cikin shekara ana kokowa ana kokowa. Ga kokarin da hukumomin Nijar ke yi a wannan sashe ko kana da shawarwari da suka dace domin ceto duniyar kokowa Abdullahi Hassan. Lalle tambayan ka kage gaskiya eh, shugabannin Nijar game da kokowa babu sha baya kaga kowane shekara takobi ana yin kuma kudaye da yawa ne kamar gwamnati na Nijar suka sa ga wannan kokowa. kenan abin da zai sa wannan kokowa wajen matasa ya abin da kaman ya kamata eh, kamar yadda ake yi lokacin nan in ana eh, kaman competition scolaire ana sa kokowa kake kuma competition ma na manyan kaman na university ma suna sa kokowa kake kenan yara tun suna kanana ya kamata a zan koya musu wannan kokowa a ƙarshe abdullahi hassan akwai wasu ƙorafe-ƙorafe da ke kunno kai dangane da wannan zaɓe da za a yi ko me za ka iya faɗa mana a kai eh, mai shekara wanda ya wuce shekara wanda aka ce ma 2011 akwai abubuwa da yawa da sun ka mutane sun ka yi da mun ka gani mai don a ci gaba mun ka cale mai ko yanzu dai da ba kare ma akwai shite-shite bisa wasu abubuwa wanda ba su da kyau game da bida wannan federation ni dai abidin zan ce komi ina ga anu Allah kinan duk wanda ya yi abubuwa wanda bai da kyau shi da kanshi shi musulmi ne ya san kuma bai kamata ba yi mutum ya yi wannan dan kanshi Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman wakilinmu daga Maradi Salisu Isa. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.